bayanan na lalon sun kara haifar da tambayar wani irin jerin sunaye ne bayan wanda aka gabatar da ya hada da gwamnoni har ma da shugaba buhari ya ba da umarnin zare sunan mataimakinsa yemi shibajo da sakataren gwamnati boss mustapha don su mai da hankali ga sha'anin gwamnati yayin da yake tabbatar da tinubu ya fice daga kasar da tawaga zuwa ketare ko ma a ce london jigon kamfen din barayin bauchi sunusi baban takko ya ce kowa na iya kamuwa da rashin lafiya a irin shekarun tinubu amma lafiya kalau ya fice daga kasar tinubu ya bar nan dan kasar lafiyarsa kalau zai dawo ba da dadewa ba sannan kuma don bai dawo ba sai a ce ba za a yi ba za a ci gaba da kamfen ba kamfen din nasa shi kadai ne tun lafiyarsa kalau kuma yana london zai dawo muna tsammanin sa ba cikin kwanakin nan sannan kuma za a ci gaba da kamfen nan ba da dadewa ba akwai dan dalilan da yasa aka daga kamfen amma ba wai don baya da lafiya ba lafiyarsa lau ba ko ba ce ba shi da lafiya ba yi Eh, akwai maganar duba likita saboda an san cewa yana zuwa dama ba yana zuwa duba da wannan dama ai duk wanda ya kai wasu shekaru a kullum zai iya ganin likita amma ana son tabbatar wa mutane cewa ba rashin lafiya ne yasa aka daga kamfen ba lafiyar salau ko ba rashin lafiya ne ya kai shi waje ba A'a, akwai mitin da suka je a waje kamar yadda na gaya maka ai sun tafi tare da su Sarata Abu Ibrahim da sauran mutanen da ake tare da su. Tsohon mataimakin takarar Tinubu Ibrahim Masari da ke magana daga London din ya ce ba su da hofin shiga kamfen din amma ba nan take ba kuma suna jin suna da tagomashin lashe zaben. ba kamar yadda mutane ke tunani ba cewa ranar 28 ga watan tara dole kowa sai ya fara gangami a ranar nan a'a ba haka ba ne illa iyaka abin da ke magana daga ranar nan kowa yana iya yin taro na yakin neman zaɓe yana iya gangami a mataki na ɗan majalisar tarayya da majalisar dattawa da kuma na shugaban ƙasa kuma da izinin allah in allah ya yarda ba mu da tunanin damuwa akan komai sai dai jiran lokaci za a fara yakin neman zaɓe za mu zaɓi jihar da muka ga ta cewa ta dace inda ya kamata a fara koko a ƙaddamar da ainihin wannan yakin neman zaɓe ɗin. Tuni ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP a Tiku Abubakar ya shirya ƙaddamar da kamfen ɗinsa a farkon larabar nan. nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.